a diba tufa faslun fi uyubi ne wa ma yuradu bihi faslun wannan fasali ne mai bayani fi uyubi ne ga aibubbuka na mata da miji wa ma yuradu bihi da abin da aka raddi saboda shi wani irin aibi na ake raddi akwai aibin da aka raddi saboda shi akwai wanda ba a raddi saboda shi to malumma sun kasa aibubuka kashi uku malumma sun kasa aibubuka kashi biyu akwai biyu wanda kasance da mata da miji sun tare na gare su kowane suna iya raddi a kai ne akwai aibi wanda ya kasance mata ke iya raddi miji bai iya raddi hmm. من الجنون والجزام والبراز من الجنون والجزام والبراز وداء للفرج الهيار يقتنس بعد ثبوت العيب أو إقرار بعد ثبوت العيب أو إقرار به ورب الأمر في المهتاري به ورب الأمر في المهتاري وداء فرج الزوج بالقضاء وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والحساء كالجب والعنة والحساء ba'i wa zaka la yurja lahu zawalu wa laysa fil hukmi bihi imhalu wa haythu aibu az bi itiradi wa aibu az bi itiradi aw waƙi wa qima indal qadi ajalahu ila tamami ami ajalahu ila tamami ami kazaka fil jununi wal juzami kazaka fil jununi wal juzami wa ba'da saura guda wa ba'da za yuhkamu bi talaqi wa ba'da za yuhkamu bi talaqi in in min jununi wal juzani wal barasi to shi aibi mata da miji akwai wanda ya kasance aibi na miji na da mata na da akwai aibi wanda ya kasance ya banta ga maza mata ba su da akwai aibi wanda ya kasance ya banta ga mata maza ba su da shi aibi sun yi tare ne a kamar da aljununu waljuzamu walbarasu walaziyadatu gowan sun kasanya ta cikin aibuka wanda ya kasance miji na yi mace na yi to da jununu hauka da juzami zahi mai kace gaba wa barasun da zafi wanda ake kira baras mai rukurkushe jiki mai sa jikin shi kama ruwa wanda bai kace gaba amma shi na kukumbar da jiki da irin asaida watan hurujul gayid da jima'i hita gayid lokacin jima'i to wannan aibuka guda hudu da maza da mata kowa na yi kuma kowane suna zaɓi gare su to aibukan da ya kasance ita kuma cin mace kai watan ita adda watan ifla'i ita adda rataqu ita adda qarnu ita adda to mm, aibin mace guda hudu na tana da afulu tana da ifla'i tana da rataqu tana da karnu to wannan su aibukanta wanda kasance ta keɓanta da su shi kuma ta wa aibuhu jabbun shisa'un unna summa ma'atiradun shi kun sha da abuka guda hudu waɗanda ke banta da su su ne waɗannan abuka to aibi goma sha biyu muka samu mace ta keɓanta da hudu namiji ya keɓanta da hudu sun tare ne akan hudu to shi na ce mi ya ce to alhiyaru zaɓi yi kuta nasu watan ana farauto shi yawatan an mai da yau ainihin aibubukan ga an mai da hukuncinsu tamka hukunci wanda ya kasance mai nisa mai wuya kwarai-kwarai da gaske wanda ya kasance hukuncin nan sai an farauto shi ne da ake farauta abin farauta don haka ce alhayaru zaɓi yi kuta su ana farauto shi daga mi mina jununi mina juzami ko mina jununi daga hauka in ya kasance miji na da hauka ko mace na da hauka ko ne suna da zaɓi wal juzami ko haka nan kuma in ya kasance miji na da juzami mace na da zaɓi in ita adda juzami miji na da zaɓi duk wanda adda aibi daga cikinsu daga cikin wannan aibuka guda na zaɓi mina jununi wal juzami wal barasi haka nan kuma baras in ya kasance ita adda baras miji na da zabi in shi adda baras suna da zabi wadda ular farji to nan sai ya game waɗanga guda hudu ya nuna miji na yi mace na yi wadda ular farji haka nan kuma aibi na farji aibin farji in ya kasance mace adda aibi ga farjinta miji shi na da zabi miji adda ma aibi ga farji ne mace tana da zabi to wannan abuka guda hudu shi ya ta akan cewa su ne ake itiraki gare su shine da mata da miji suka musharaka a kansu hmm, ciyon farji ba kaga mace na da wasu na nuhin musharakan nan mace na da ciyon farji irin nata shi ma ji shi na ciyon farji irin nashi don haka in mun ka tafi gaju zamu ga jununu ga ga da'ul farji mun samu hudu akwai musharaka gare su na zawayi to shi bari mu kai karshe sai mu bayani ne in kuma in ko kuma tsana mai bayani ya sunan mu ce to shi abinda annan ita asyada sun ce ciyo na wanda ka faruwa lokacin jima'i hurujul gaid inda jima'i to nan nan ga hurujul gaid inda jima'i akwai ba ihtiyari bane amma maluma sun hi laƙa shi ga ainihin ita mace kuma sanin da aka laƙa shi ga mace wasu maluma sun ce ai abin ba wai ga dubar ta shiga hitowa ba ga farjin ta shiga hitowa shi ya ɗin ga farjin ta yake fitowa ba ga dubar ta ba ashe kenan ga wannan babu yari ciki ba ta iya mace shi an gane ko to bisa ga wannan na maluma sun ka fitar da shi saboda kusan mace ɗaya da shi kuma nadari na kwarai-kwarai da gaske to saboda zama ne nadari don haka aka fitar da shi ba a sanya ya cikin abubuwa ba in mun ka fitar da shi mun ka sa kawai da farji suna na shabi din su in mun kasa da azayada a mun gama da ita sun zan sha uku kenan bisa ga haka na wasu maluma suka fitar da shi <clears throat> amma dai <clears throat> in Allah ya so zuwa bayan sallah eh, ko ko rana wata yau za mu ƙara bayani akan azayada mm, saboda a kusan tana da iskali iskalin da agare ta shine a zaman wasu ta akan cewa hudusul ga'idin da jima'i ko hurujul guide din da jima'i to guide lokacin jima'i wasu kuma sun kace a'a tafarje ka hituwa to in tafarje shi kai hituwa kenan kaga namiji bai da shi dan guide bai hituwa ta zakari eh to kuma ko tafarjin sai mun samu bayani ga likitoci shin shina yiwa su game ko bai yiwa su game in yana yawa su game wannan kaga shi kenan sai a ce aibi guda ne saboda akwai an sun ka ta akan cewa babu ittisali tsakanin mi'ida da farji in an ka ta akan cewa babu ittisali tsakanin mi'ida da farji to don hakan ga in babu ittisali duk abin da an ka sanya cikin farji ba zai shiga cikin mi'ida ba in bai shiga cikin mi'ida ko bai kare azumin mace an gane to bisa ga wannan an ka ce babu ittisali tsakanin mi'ida da farji ya za a yi cikin farji a samu a samu a samu ga iya to ta nan an gane ko to dama irin waɗanga abubuwa an sun ka gito min mahiwanci ina tambayar likitoci don ka sanya tambayar likita akan wannan ba da subutil aibi au ba da aibi haka nan kuma tambayan tabbato aibi saboda wata rana taba ganin irin wannan matsala kan kare azumi wasu ka ta akan cewa idan mace ta sa wani abu cikin hujjanta azumin ta ya kare to ni tsawaita bincike akan haka nan sai ni ga hada ba ce babu sali to gaskiya sai ni garza yana ta samu likita tambaye shi shin tsakanin farji da ainihin mi'ida akwai sali ce lalle babu sali tsakanin su kaga shi mai hada bayan sun tada babu ittisali to kaga yanzu na sunna sun tada akwai ittisali to ko yanzu haka zamu koma mu gani da yake rashin lafiya ce ko to tun rashin lafiya ta yakan yi kila Allah misali ita wata mi'ida kila hanya ta takarkace ta faɗo cikin hanya ta farji to in mun samu irin wannan kaga sai mu ce akwai in kuma mu samu sabu to <clears throat> mu tahi aibi da subutul aibi bayan tabbato aibi bayan aibi ya riga ya tabbatu tabbato aibin nan watan a samu adalai guda biyu su ce lalle haƙiƙa zahin ga sabon zahi ne ko kuma zahin ga tsohon zahi ne ko kuma su ce bars ɗin ga sabon bars ne ko su ce bar ɗin ga tsohon bars ne ko su ce hauka ga sabon hauka ce ko su ce hauka ga tsohon hauka ce ko su ce ciwon gan farji tsohon ciwo ne ko su ce sabon ciwo ne au ikirarin ko kuma shi mai abin da kai ne ce lalle haƙiƙa na tabbatar da ina zahi ko ta ce lalle haƙiƙa na tabbatar da ina zahi ko na tabbatar da ina da baras ko kuma ta ce na tabbatar da ina da hauka ko ta ce na tabbatar da ina da hauka ko ta ce lallai hakika na tabbatar da ina da rashin lafiya ga farjina ko ta ce ta tabbatar da tana da rashin lafiya ga farjinta wa rabil amri to kenan matsala kashi uku ta a dai samu tabbato aibin nan da shaidannu ko da ta kuma sannan auren ba za a raba shi ba wa rabil amri sai an kai abin nan kotu filmu hutari ga kaulin da azabe gumaluma ba sun ce irin wannan matsala ita ma sai an zo kotu gare ta ba gida ka role wannan matsala ba matsala ce hukunci wanda ya kasance sai kotu ka yi ta muje mu wada'u farji zawji bil qada'i to wada'u akwai akwai aibi wanda ya kasance aibi na namiji shi kan bil qada'i hukunci akai da faruwa aibin na an kai kara za a yanke hukunci ba a bada jinkiri na neman magani don haka ce wada'u farji zawji aibi na farji namiji bil qada'i watan da hukunci yake kaljabbi tamka kasance ta taima jabobi inda ya kasance zakari ne ya kace shi aka ce ma majabobi zakari ne aka tsace amma akwai lahusaini to wannan aibi ba a ta neman magani gare saboda ba a warke shi kaljabbi wal hisa'i ko wal unnati kaljabbi wal unnati wal hisa'i kaljabbi tamka inda ya kasance majabobi wal unnati ko kuma ta kasance mai unna shi da karamin zakari kwarai da gaske wanda ya kasance zakarin nan la ya ta'atta bihi aljima'u bai ijma'i da shi to irin wannan shi ma ba za a zo ba za a sa lokacin neman magani ba saboda rashin lafiya ce wanda kasance tana da wuyan magani irin wannan ba sai a nemi magani ba wal hisa'i haka na zama ne hisiyi shi kuma wa zakari ne gaba ɗai an kwashe sai ne gaba ɗai amma an bar zakari to wannan ana ce mishi hisiyi ko kuma wanda ya kasance an ya kasance watan kan zakari ne ya kace ya bar luhusaini da sauran zakari ana ce mishi hasiyi to shi ma duk irin wannan ba a neman magani gare shi wa ka wannan la rajala hu zawalun ba dan manin gushewa gare shi don hakan ga walaysa fil hukum bihi imhalun walaysa imhalun ba a ba da lokaci fil hukum bihi ga yanke hukunci ga irin wannan saboda rashin lafiya ce da kasance ba ta da magani mu je karanta mutum mu je mu mu je mu wa haisu aibi zauji wa haisu aibi lokaci ya tafi ko hmm? saura minti biyu ko to akwai tambayoyi kuma ko alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai mi tambaya ka duka aka tambaya ko ce Thank you. to kaga da ka gita ma mata yanzu eh ana zaune ɗaya sai hauka ta ta so ma mace ta tura shi tana ta kaya tana ba ta da sauransu miji na da zaɓi yanzu ga irin wata haukar wai tambaya shi kai akan irin haukar da ka gita ma mata yanzu miji na zaɓi gare ta koyar da zaɓi to dama ai duk aibi na mace babu zaɓi ga miji gare su ba'dal bina'i amma qabl bina'i akwai zabi duk aibe na mace in dai mace tana da rashin lahiya bayan an kai ta in ya kasance ruhe mai an kai da an ka ruhe mai sannan aibin ya bayyana bayan an kai ta to nan shi da zabi amma duk aibin da ya kasance ya faru cikin gida bai da zabi gare shi bai da zabi ga aibin da ya faru cikin gida nai haukata zahina aziyada ce duk abin da faru ga mace in tana gidan miji ibla'i ne rataku ne duk abin da faru inda aibi na cikin cikin da'ul farji ko kuma tan da'ul jasadi wanda faru ga mace in tana gidan miji bai da zabi saboda abin da yasa shari'a bata ba shi zabi ba sha da duha sha da makewaya me amma makewaya tai in bai so a sai ya saki to ita duk aibin da ya kasance faru gare shi ita ko Buwatan tana da zabi ta iya aibin nan tsohon aibi ne ko sabon aibi ne bayan an kai ta gida na aibi ya faru tana da zaɓi sun yi shekaru tare sai hauka ta taso mishi tana da zaɓi haka nan inda zahi taso mai tana da zaɓi haka nan inda zahi mai kakkace gababi ta taso mai tana da zaɓi ita kuma aibi guda an ba ta zaɓi gare shi tana cikin gida ne sun sadu ko so gudana ya koma da ifi ba ta da zaɓi amma in tana gida ne ya samu matsala ta rashin lahiyar zakari zakari ne kace ba ta da zaɓi in ya kasance tana gida ne ya samu hissi ya wani abu su faru lusa in ya lalace ya kasance bai iya jima'i ba ta da zaɓi abu guda take da zaɓi gare shi watan shi ne da ifanci abu guda a shi ba ta da zaɓi ga irin waɗan ko ina zuwa duk wannan tana zaɓi ne kusa in ce aibi guda ne kawai ba ta zaɓi gare shi shi ne la'ifanci in shi na la'ifi amma ya taɓa saduwa da ita ba ta da zaɓi amma duk abin da ya kasance aibi na wanda ba wanga ba tana gida ne zakari ne kace tana da zabi tana gida ne lusul ne lalace tana da zabi tana gida ne zahiya ta so mai tana da zabi tana gida ne hukata ta so mai tana da zabi saboda mi ita bata da manduha bata isa kin kanta dole ta yi hankuli don haka shari'a ta bata zabi in tana iya zama da shi ce zauna in bata iya araba su duk da aka ce a nemi magani ga mace ta nemi magani saboda rataku da zaman da abin ga da karnu na in ya kasance gabanin a daura aure rashin lahiya ta faru miji bai sani ba to nan ana ba da dama ta nemi magani in ta warke shi kenan almi ya tabbata in ba ta warke ba duk abin da ka sha biya sha ne an gane amma da ita na gida ne wannan rashin lahiya ta faru zaka zaka musibatu na bihi wannan musiba ce ta sauka gare sai shi hakuri shi in saki eh to yanzu Allah misali an kace zabi za a mai san da abin da ya kashe abin da kashe za a mai san da shi shi a zabi tunda nan kaga can inda ya kasance take da hauka an ka ruhe mishi in yace ya zabi rabuwa da ita to duk abin da kashe za a mai san da abi ne an gane shi a bambancin zabi da saki ita kuma tana da zabi na ta da shi haka nan ba tare da ta bashi komi ba saboda me shi ya samu hauka ko ya samu zafi ko su samu rashin lahiya wadda kasance ba ta iya zama da shi da irin wannan rashin lahiya din to na tana zaɓi inda ba ifanci ba ne abokan karatu na wannan muzakara ta wannan makaranta ta babban malaminmu babbanmu ko kuma mu ce kakanmu mana muhammadu gwandu da yake shugabanmu malaminmu abin koyonmu ya halibanta a wannan majalisin muna sanar shi ku cewa insha rahman rahim sati mai zuwa shine ƙarshen wannan karatu na wannan shekara gare mu Akan hutu za mu ɗan ɗaya hutu zuwa bayan sallah in allah ya su sa'annan kuma wannan karatun da za a rufe wannan sati mai zuwa idan ba a tashi da hadari ba an ka samu ruwa kuma idan an samu ruwa za a daga sai wani sati ka za a da ruhi yayi yayi inda ya ya hana abu eh, eh, eh, eh gaskiya eh inda an samu rawan gashi an ruhewa in kuma a samu ba eh <laughs> sai ka saboda kulina ya kule haka nan kwarai idan an samu ruwa wannan karatun na yau ya dan shi ne rufewar karatun saboda wancan sati na sama abin ya kule ga zuwa sati na sama in an kai shi can to abin ya kule kwarai muna roƙon allah alkhairi da a ciki allah shi tabbatar muna shi kuma ya an kai sallah an haƙari talata ta ɗai ta bayan sallah ta biyu ta uku mm. kuma sai lokacin dawowa wannan karatun bayan sallah idan an yi sallah talata ta ɗai ta biyu duk ba za a yi karatu ba amma idan an haƙai talata ta uku wannan shine lokacin dawowa mu karatu mm. Allah subhanahu wa ta'ala shi gwada mana ya tabbatar muna da alkhairin da a ciki shi da a ciki don Allah shi gwada muna shi salatu wassalamu ala nabi karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila